Magana ta zo gare mu kuma abin shi ne Ojuwan Catholic Charismatic Renewal Movement tana da wata taro a watan nan mai suna canji da dole ya zo kafin tafiya mu sama. Kamar annabi Iliya akwai lokacin da abubuwa da yawa sun tari mishi har zuciyarsa kusa ya karye. Amma daga baya Ubangiji ya canza shi. kamar haka ne ubangiji zai canja mu a wannan taro masu rashin lafiya za su samu warkaswa duk mu kuma ubangiji zai cicire su ya fita babanmu pastor isi ohanebu a ranar zai giya mana maganan allah domin haka gudu ka je gudu kai ma ki je kowane watchman fellowship center fada duk abokanenka har That runs at the Father around twenty-four to 27 December 2021. Number Desert Akira Gashinan Arubu.